wace rawa abokan takararka sauran guda hudu nan za su taka wajen tabbatar da nasarar zaben da za a yi baɗi? Eh to a yau dai guda biyu sun yi alkawari guda ukun kai wato da wani ya tsohon mataimakin shugaban kasa a tiku abubakar turakin adamawa da gwamnan kano Musa Rabi Kwankwaso da Roches Okorocha sun yi magana a yau sun ce su kamar yadda jam'iyya ta sa aka yi aka yarjejeniya cewa idan aka ci zaɓe za a goyi bayan duk wanda ya ci saboda a ƙarfafa jam'iyya kuma a ci zaɓe mai zuwa na baɗi. Hmm. Amma shi san inda a saya ah, bai abin nan ba bai halittu ba. Eh, Excellency ka yi mamakin samun yawan ƙuri'un da ka samu dinnan dubu uku da wani abu? A gaskiya ban yi ba saboda ah, waɗanda suke nan cikin Najeriya suke kuma yin siyasa. wato sun san 'yan najeriya yawancinsu yanzu sun harzuka duk inda ka je mutane ca suke sun gaji wato rashin tsaro din nan na ɗaya na biyu lalacewar ah, arzikin ƙasa ma'adinai an rufe su matasa yawancin ma'aikata ba su da aikin yi ah, saboda sai kashen eh, zaman kashe wando sai sace-sace sai kisan kai sai sace mutane eh, an shi fansa eh, a shi kudin fansa wato kasar da wato ana cikin mugun tashin hankali saboda duk inda ka je a kasar gaba da yamma da mutane kukan da suke yi kenan saboda haka idan aka samu aka yi kokari aka yi zaɓe kan ƙa'ida sosai gwamnatin pdp gwamnatocin pdp ma ba wata tarayya kaɗai ba za a musu za a musu kace kace a baɗin allah ya yarda saboda mutane sun gaji rashin tsaro nan da lalace arzikin ƙasa. Um, ranka da ka san kafin a zo a yi zaɓen nan eh, mun sha magana nan da kai mutane ta cewa ka san pdp pdp ta san ka kun sha karawa da ita me zai bambanta a wannan karon da za ku yi da ita 2015 abin da muke so bambanta shi ne batun abin da mutanen wasu suka yi ni na imani shi ba za ta daina zalunci ba saboda haka abin da za a yi shi ne faɗakarwa ga dukan mazaɓu cewa su tabbata ƙuri'unsu sun yi tasiri wanda shi kaɗai ne maganin abu mun gani a ekiti mun gani a oshun a ekiti akwai alama a yi sakaci amma a oshun da aka tashi tsaye ba irin harbe-harben da ba a yi cikin iska an kama kuma mutane ah, eh, yan abokan hawayen fi hamayen fi kuma mutane suka dage dole aka haƙura aka bar ma ra'uf eh, gwamnati hmm. saboda haka 'yan najeriya sun san da haka yanzu idan suna so a canza gwamnati sai sun tashi tsaye su sun yi tasiri idan kuma suka ƙi yin zaɓe ko suka je suka kwance su to wannan fitina ta rashin tsaro a ƙasa gaba ɗaya za ta zama hantsi ne ga gidan kowa. ranka ɗin mutanen pdp sukan ji daɗin cewa ai mun san buhari mun sabuka da buhari menene menene wasu ko da gaske suke ko dai eh, ta maza ce suke suna cewa a bamu buhari domin mun san shi to gashi allah ya sake kawo musu jiran muhammadu buhari kuma kai ka san su a can kai ta korafe korafe game da yadda ake harkar magudi da sauransu me zai bambanta a wajen ɗaura mara da apc za ta yi a zaɓe mai zuwa da zai hana su yi abin da ko a yi abin da aka yi can baya abin da zai bambanta shi ne abin da na faɗa ko da ke a baya ma na faɗi da aka yi zaton wasa ke yi sai da abin ya kasance shi ne wato mutane su tabbata ƙuri'a su ta yi tasiri hmm. to um, na'am alal misali da muka tara da muka yi wannan sabuwar jam'iyya wato aka haɗe aka yi all progressive congress ita wannan apc da kowace mazaɓa mun yi rijista akalla mun yi rijista mutane ɗari ɗari A cikin mutane ɗari a kowace mazaɓa ba za ka rasa guda goma ba waɗanda 'yan jam'iyya ne masu biyayya saboda haka ba za su yi da a haɗa kai da su ba a yi maguɗi daga nan har zuwa ward wato unguni kuma har zuwa ƙaramar hukuma har zuwa jiha saboda haka wannan tsari da muka yi za mu yi tsari sosai yadda mutane za su kare ƙuri'unsu su yi tasiri kamar yadda gwamnatin oshun ta yi ta rike ya zama ita ke da gwamnati mm, ragaman mulki ba tun aka kada aka kada na aiki. Mm. to a ƙarshen nan kaɗe me kake so ka ga Najeriya yan Najeriya yanzu dangane da wannan nasarar da kuma abin da za su sa ransu gani kuma musamman wani irin hasashe kake yi dangane da abin da zai faru a jihohi dangane da zaɓe mai zuwa da kuma jam'iyyar ta apc in allah ya kai mu to a gaskiya abin da zai taɓa faɗi ne kamar ma shigar shekara ashirin da biyar da suka wuce cewa duka ɗan najeriya ba ya da wata ƙasa sai najeriya nan saboda ga gwamma ma kowa zage dantse mu tabbatar da wannan tsari na demokuraɗiyya na jirgin zama shi ya fi alheri idan ana zaɓuɓɓuka masu tasiri amma idan aka bari ana sace ƙuri'u ko ko ana wani magudi daban ah, ana cancanzawa a je a rubuta sunan mutane a tafi gidan rediyo a faɗi sakamakon zaben da ba a yi ba ko aka yi aka yi banza da shi a ce mutum ya tafi wurin shari'a to wanda yake neman abincin gobe ina ga kuɗin da zai dauka ya ba manya-manyan lauyoyi a dinga dan kare rikici har zuwa kotun koli ya kaje sai ce Allah isa a wannan taron Allah isa watakila shi ne ma ta kasar da zalunci aka yi ma masu karamin karfi saboda haka dama can mun yi magana akan jiki magani to wannan ya tabbata ba haka aka so ba hmm. to excellency mun gode kwarai eh, allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya